Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To ma sauraro har yanzu dai muna cigaba da karanta muku littafin mai suna abinda zuciyata ta zaba mai kashi na shida. Bismillahir rahmanir rahim. Sama cikin farin ciki ta yi sallama da hannu da ƙawayenta suka taho gidan domin ta yi shirin tafiya. Lokacin da ta zo gida a cikin gidan ta isko abban nata da sallama ta shigo. Yana zaune yana yi ma ayyaya jawabi akan tafiyar Samha. sun yi waya da hannu ɗin ta roƙi alfarmar kwana biyu za ta yi a gidan amarya za a bada mota direba ya maido ta har gida Aliya ta kalle shi ta jinjina kai ta ce to abban yan biyu ni ba na naki bane ka san yarinyar nan na da rashin jin magana da ya wace waje kar ta je Abuja ta shiga yawace yawacen unguwanni ta yi ta kalle kalle ka san ta da shirme da rashin hankali a dai bi maganar nan don Allah ni dai da an ji tawa kar ta yi tafiyar nan ya kuma ta jinjina kai ta ce tabbas hakan ne kuma amma kuma na yarda da tarbiyar hannan tunda har ta roƙi alfarma a barta to a barta insha Allah duk kwakwaran kashedin da aka mata za ta riƙe ba za ta yi yawo ba ke dai ki sanya mata tafiyar nan albarka insha Allah Husaina za ta je lafiya ta dawo lafiya ba tare da wani mummunan abu ya faru da ita ba ku dai ku yi mata addu'a a matsayin ku na iyayenta Isyaku ya jinjina kai ya ce wa ummata na gode da kika saka baki ya ne Maimuna kin amince yarki ta yi tafiyar nan ko baki amince ba Ayya ta jinjina kai tace shikenan Allah ubangiji ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya su ma ubangiji ita da yar uwarta ya ba su mazaje na gari na kirki Allah ya sa tafiyar nan wata hanya ce ta alkhairi Suka amsa da amin suna kallon sanha da take tsaye ta riƙe ƙugu tana diddira ƙafafuwa ta turo baki gaba. Tana langabar da kanta gefe. Isiyaku ya miƙa mata hannu yace, ce, "Ya ki nan Shalena, zo nan ki zauna." Ta isa ta miƙa hannunta ya zauna da ita kusa da ita a saman tabarma ya ce, "Ya ake cikin? ta tura baki ta ce to ba sai kun amince zan tafi ba murmushi ya ce ai na amince miki sai dai abin da nake so da ke ki kula da ki kula ki ji tsoron Allah a duk inda kika kasance na yarda da ke na yarda da tarbiyyar da muka baki wannan shirman naki ban taba zargin ki da wani mummunan abu ba saboda na san wacece diyata wacece hasana na san wacece husana na yarda da ku ɗari bisa ɗari iyakacin ku manya ba hatta daga kan surayya na'im basira na yarda da ƴaƴana kuma zan ci gaba da yi muku addu'a Allah ya kare min ku duk don Allah ku ji tsoron Allah ya kare mutuncinki na gode a dawo lafiya a matsayina na mahaifinki ban yarda daga ki ɗaga daga gidan da kuka yi amarya ko kuma wani guri da ya kamata dai a ce amarya da ƙawayenta sun je daga nan ban amince ki ƙara zuwa ko ina ba har a kai ki a maido da ke ban amince da yawo ba idan kin yarda na yarda idan kin yarda na yarda idan kuma kika je tare magana ta maganar gaskiya Husaina ban yafe miki ba Sarka ta rike hannun mahaifinta tana kallon sa tace na maka alƙawari abba wallahi Allah daga nan gidan Hanna sai wajen jina da zamu tafi ba zan je ko ina ba jinjina kai ya ce ko Allah ya muku albarka kuma ya baku mazaje na gari zumburo baki ta ce ai kun san bana son aure amma dai ina son Husaina ta yi zunguren kanta ya ce Ja'ira ai ko dole ki aure tunda ba dafa ki zamu yi mu cinye ki ba ya kuma ta yi dariya ta ce kin ji dai maganar da mahaifinki ya faɗa miki kuma ubangiji Allah ya tsare ku ya kare ku ayiya ma addu'ar ce ta yi mata, na jima ita ma addu'a ta mata ta ce ‘yar uwata Allah ya kai ku lafiya ya maido ku lafiya, yanzu ɗaukan kayan kika zo? Salma ta kalle ta tana murmushi tace eh ko zaki je ne Najma tace a na yafe ku je ni kan ba sai na je ba dariya suka yi ita da yar uwarta Salma ta saki mahaifinta ta shiga ɗaki ta ɗauko kashin ta dauko ƙarshen kayanta wanda ta san masu tsada ne kuma sababbi ta saka a ƴar ƙaramar jaka sai mayafai biyu da takalmi da jaka baka wanda za su hau da kowanne kaya zuge jakar ta yi ta ɗauko ta fito <clears throat> waje ta zauna kusa da ayya ta rungume ta ta yi mata kis a goshinta ta ce to ya mahaifiyata za mu tafi don Allah ko ku zo fa wajen ɗaurin auren nan na samu na ƙara ban kwana kafin mu wuce ta juya ga Najma ta ce Najma ki taso mu tafi mana tun da ga su ayya ba sai ku isko tare ba na kai ta ce oke bari na shirya cikin gaggawa ta yi wanka ta shirya ta saka ankon su na material wanda su samha shine za su saka a Abuja wajen jina ta shirya tsaf ta fito masha Allah don ba karamin kyau iya kyau ta yi ba idan suka jera da samha ba za ka haɗa kyan sura da kyan dirin samha da Najma ba kasancewa ita fara ce ga ta da kyan diri ita matsalanta don tana ƴar siririya ramanniya hakan ne yasa ba a iya gane kyawun dirinta shi yasa tafi ta fita kyan kallo addu'a iyayenta suka yi musu suka fito suna riƙe da hannun juna keke napep suka samu suka shiga sai gidan su hanna ko da suka je can ɗin, ci gaba aka yi da shagulgula har lokacin ɗaurin aure yayi nan aka shaida ɗaurin auren hanna abubakar ladan da angonta sadiq ma'azu shehu akan sadaki mafi daraja bayan ɗaura aure da kamar awa ɗaya ne an gama shirya amarya cikin kwalliya mai ƙayatarwa motocin tafiya da amarya suka zo nan aka fara sanarwa ga nan abokanan ango sun iso daga abuja a yi shirin fito da amarya saboda kan lokaci ya ƙure don akwai dina da za a yi ƙarfe shida na yamma a can nan kuwa iyayen amarya suka saka ta suka yi mata nasiha sosai aka shigar da ita mota sama tana cikin motar amarya su ne bayan mota kusa da amarya ita da dattijuwa tare da wata kawar hannan yayin da wata mai suna hafsat suke gaban mota a zaune duka duka dai masu rakiyar amarya mutum biyar sai ƙannen ango da aka zo ɗaukar amarya da su Kasancewar lafiya da Abuja ba nisa ne da shi sosai ba, sai ita ta kanta amaryar haka ake jera waɗannan jibga jibga motocin suka nufi hanyar Abuja, yayin da amaryar hanna take ta riskar kuka, wanda nan take sun hata ji zuciyarta ta karye ita ma ta fara kuka a da rungume hanna jikinta ta fara bubbuga mata baya alamun rarrashi. A cikin wannan yanayin motoci suka hau titi suka fara cilla wuta daga lafiya zuwa birnin tarayya Abuja. a bangaren muhsin allah ne ya kawo shi masarautar su lafiya saboda ya gigice yana mugun mamakin dama mufida tana raye shin idan mufida ce bata mutu ba menene yasa ta yi hakan shin wanda suka binne wace ce idan ba mufida ba tabbas mufida ce ya gani amma yanayin shigar da ke jikinta san babu alamun wadata a jikinta to me hakan yake nufi da wannan tunani ya iso masarautar su kai tsaye bangaren su ya nufa yana zuwa wanka yayi bayan ya kintsa ya je ya faɗa fada ya kai ma sarki gaisuwa daga nan ya je bangaren fulani ita ma ya gaishe ta ya wuce bangaren kilishi nan ma suka gaisa sannan ya karasa bangaren su Nan ya zauna ɓangaren mahaifiyar tashi yana so yi mata bayani ko zai rage raɗaɗin abin da ya ji na Mufida. Dalilin da yasa sa ta yi haka shin me hakan yake nufi amma ya kasa har sai da mahaifiyar tasa ta lura. Muhsin kana cikin damuwa. Matsowa ta yi kusa da shi ta dafa shi tare da dafa shafe kan shi ta ce Muhsin lafiya kai ya girgiza mata ya ce wallahi mama lafiya kalau kawai dai wani abu ne na gani wanda ya girgiza ni ya gigita ni amma ki yi hakuri ya ke mahaifiyata ba zan iya sanar da ke wannan abu ba har sai na tabbatar shin da gaske ne wannan abin ko kuma a gizo idanuwan mu suke ma mana murmushi ta ita ce kana da wanda ya fi ni ne a rayuwarka ni fa mahaifiyarka ce bai kamata ka ɓoye min komai a rayuwa ba tunda tana iya yiwuwa idan ka faɗa min akwai hanyar da zan taimake ka kai ya jinjina ya kalli ƙannensa tagwayen maza matasa yan kimanin shekaru sha biyar biyar kallo ɗaya ya yi musu suka miƙe sumsum suka bar gurin sa ya kamo ya riƙe gam ya ce wallahi mama da idanuwa na ga da cikin adaidaita tana waya tana ƙyalƙyalewa da dariya kuma dama kafin lokacin ma ina abuja wannan zuwan da bai wuce kwana uku zuwa hudu ba kafin na taho galadima ya yi kira shifak allah ya sa ni ne na ɗau kiran yana faɗin ya ga gimbiya mafida da idanuwan shi har nake musu har lokacin na yi rantsuwa kan ba ita bace kuma na tabbatar musu ba zan yi kafara ba saboda ni a iya sani na da ta mutu amma ni ma yau gashi idanuwa na sun gwada min ita kuma mamakin san wani abu kai ta girgiza ta ce sai ka faɗa yace wallahi mama shigar da take jikinta san ba ta ba ta masu kuɗi bace, ce san ba mu fida ba ce da muka sani wannan abin yana tsorata ni yana firgita ni kai mama ta jinta ta ce ikon Allah anya ko mu Hussein mu fida ce mu fida da muka mata wanka da kanmu muka muka miƙa ta muka shirya ta ganin gawarta ita ce sak bare mu ce ko irin mutuwar haɗari ne wanda ba za mu gane ta ba ko mu ce an rufe mu a an bamu wata gawar ba ta ta ba amma mu fi da dam kanmu muka mata wanka cikin kamanninta kuma da kanku kuka kai ta makwancinta Musin ya girgiza kai ya ce wallahi ma ban sani ba amma ga ladima kafin ni ya gani don ni ne ma na hana shi kar ya gaya ma Ashfaq saboda zai shiga tashin hankali. Jijjiga kai mama ta ce yanzu ma ba za ka faɗa mishi ba ka yi shiru da bakinka don Allah in dai har ita ce duk yadda za a yi wallahi sai gaskiya ta bayyana amma kuwa idan haka ne zan so na ji dalilin da yasa ta yi hakan ta ƙaurace wa daula da jin daɗi ta koma rayuwar talauci tabbas zan so jin wannan dalilin amma mu ci gaba da yin addu'a idan ita ce ubangiji ya yi gaggawar bayyana mana gaskiyar al'amari idan kuma mai kama da ita ce nan ma Allah ya bayyana mana mu san menene abin yi da yake ɓoye na kai musin ya yi haɗan miƙewa ya ɗebi wayoyinsa ya ce bari na je na yi ta zagaye ko Allah zai sa na haɗa da ita addu'a ta yi masa ya fice daga gidan misalin karfe uku motocin samha suka iso abuja kai tsaye unguwa a sokoro suka nufa inda kai tsaye gidan da za a kai hannun suka nufa gida ne na masha allahu na ketare ne ya ya ji komai na jin daɗi da more rayuwar duniya daidai gwargwado na mai ɗan rufin asiri bayan motocin suka tsaya sun sauko suka nufi falon gidan wanda a ciki suka taras da dangin miji nan da nan aka taso su aka tarbe su cike da fara'a da walwala da abubuwan ci da na sha sosai Salma ta saki baki da hanci tana karewa gidan hannu kallo dan sosai gidan yayi mata kyau ya burge ta sosai nan take zuciyar ta ɗarsa mata lalle aure yana da daɗi duk da dama ita ba wai aure ta kudurcewa ranta ba za ta yi ba a'a soyayya ce dai ba za ta yi ba bayan an ci an sha aka shigar da amarya cikin ƙayataccen ɗakin ta wanda ya ji komai daidai gwargwado irin na masu rufin asiri nan suka yi sallama sallar la'asar suka zazzauna domin babu mai babu laifi sun ɗan gaji su san ɗare gado kusa da amarya wanda ta gaji da kuka ta share har ta fara sakin jiki suna iya hira wayar samha ta ɗauki ƙara dubawa ta yi nan ta gani sai bacci dogon tsaki ta ja haɗe da cewa maiya hanna ta ɗago kai ta dube ta ce maiya kuma sun hake da wa bakin ta kuma ta ce wallahi haka kurin wata ke damuna da waya wai don Allah ƙawance take so na da ita amma na yarda na lura tana da kirki dan sai mai son ka ne yake damuwa da dukkan lamarin ka Hanna ce tace ki daga mana ki ji me za ta ce miki. Ɗaukan kiran ta haɗa da karawa a ta tace uhum ina jin ki. Nasiba tace ya kike yau kin koma gida na zo? Sama tace ga nan Abuja mun kawo amarya kuma sai jibi za mu wuce gida. ba daga can ta tsalle tace wai yo mai son kin gama da ni. Oke shikenan ga nan zuwa yau ko mun dare ko zuwa gobe ne mu keɓe. I love you sai na zo ƙyat ta yanke kiran tana jin wani irin farin ciki dan tabbas sai ta ja ra'ayin Samha kafin ta dawo sai ta rasa mata santa wanda ba za ta manta da ita ba Samha dariya dai tana cewa Hannan Nusaiba kamar ba ta da hankali ke kin ga murna wai na zo Abuja sai ka ce kanwar uwarta ce ni din Hana ta ce ƙawata ba kya shiriwa, wallahi haba ina laifi mai son ka da kawance inda in na kirki ne Samha ta ce ban da masaniyar ta kirki ce amma dai tana da kirki a zahiri a baɗini ne ban sani ba Dariya sauran mutanen suka yi wata mai suna Saliha ƙanwar mijin hannu ta ce wallahi ki bi a hankali mata yanzu sun lalace fa Samha ta ni na san haka nan ta basu labarin ta fi su addu'ar shirya suka mata karfe biyar da rabi aka gama amarya kwalliyar zuwa dina wayyo faɗar kyawun da ta yi ɓata lokaci ne mai kwalliyar ta ma Samha makeup ta yi wa Samha makeup wacce ba a cika kayan kwalliya ba irin na amarya anko ɗin material suka saka sun riga da skirt ne wanda sun basu bayyana surata ba sosai amma sun mata mahaukacin kyau duk da kuwa ba mai tsada bane dan zaka iya rantsuwa ita ce amaryar kawai dan dai amarya shadda suka sanya ita da angon ta iri ɗaya karfe shida saura minti goma suka shiga motocinsu domin zuwa wajen dina First Media Hotel suka nufa saboda babban abokin ango da yake aiki a can ya ɗauki nauyin dina ɗin wajen. Zazzaune suke su sha biyar a wani tamfatsetsen ɗakin taro da yake cikin Face Media Hotel ɗin, Ashfaq ne yake tsaye yana tattaɓo masa bayanai, sun ƙura masa ido sanye yake da wani haɗaɗɗen suit maroon kalo masu mahaukacin kuɗi, sun yi masa masifar kyau, yalwataccen suman kansa ta yi kwanta lif sai sheƙi take. Tafi suka ɗauka raf-raf a lokacin da ya gama bayanan, zama ya ɗauko gorar ruwa yana buɗewa haɗe da kai bakinsa ya sha. Tsadadden agogon hannunsa yake ɗaure silba da yake ɗaure a hannunsa yake tsirawa manyan idanuwansa masu nuni da yaji. da ya ji jiki wajen uban bayanin da ya a kan kayan zanen kamfaninsu, cikin kamewarsa a tashashe ya ce lokacin sallah ya gabato dole za mu gaggauta bature ne ya miƙe ya rataɓo bayanansa ya zaɓi duk kalar zanen da ya da ya burge shi nan take suka ba ashfar kwangilar aikin ginin kamfani guda uku da makarantu uku wanda za su ɗaukaka in dai da rai da lafiya sosai ashfar ya ji daɗi nan abokan aikinsa suka ɗinga rungume shi suna taya shi murna amma banda alhajin murtala mai zane Haka taron ya watse cikin murna da farin ciki banda mutum ɗaya daidai lokacin da suka fito motocin amare suka danno hancinsu cikin hotel ɗin. Kowa motarsa ya shiga ya fice. Ashfaq na jingine jikin rantsatsiyar motar shi yana waya da Momi yana bata labarin nasara da kamfanin su ya samu a yau. Sama suna sanye da amarya da ango tsakiya suna fesa musu turare yayin da wasu suke watsa fulawar. Murmushi mai taushi Ashfaq ya sakarwa mahaifiyar shi ya buɗe motar yana faɗin Momi an kusa kiran sallar magariba bari na ƙarasa gida. ya tsinke kiran yana shiga mota kamar an ce masa ashfaq ɗago kanka bai sauke idonsa a ko'ina ba sai a tsakiyar fuskar samha wacce take sakin tattausan murmushi dimfil ɗinta na laɓowa tana fesa hannu da ta turare ilahirin dukkan sura jikinta na motsa duk da ɗinkin bai kama ta ba hakan bai hana hips ɗinta da bobs ɗinta bayyana ba idanuwansa ya zawa dukkan su waje a mugun gigita da kaɗuwa da tsoro jikinsa na wani irin mahaukacin kyarma zuciyarsa na wani irin bugu tamkar za ta fasa kirjinsa ta fito waje ya balle murfin mota ya fito ya doshi wajen ta a guje bakinsa na rawa yana kiran ta yana cewa mufida dama baki mutu ba don girman Allah mufida me yasa kika mana haka Ashfaq ya karasa tambayar yana tunkaro wajen su Samha da sauran jama'a amarya da ango sam su bai kawo sa ba. gaban su ya shiga yana cin musu ya kamo hannun Samha yana faɗin my life queen me yasa kika yi hakan? Alhamdulillah tunda baki mutu ba zo mu je gida yau kowa farin ciki zai yi fi da bata mutu ba. Ya ƙara shi magana cikin farin ciki yana rungume ta tsam cikin faffaɗan ƙirjinsa. Samha tun lokacin da Ashfaq ya damƙe ta yana kiran mafi da ashe baki mutu ba da yanda ya damƙe mata hannu kamar zai balla ta ya sanya Samha shiga mugun tsoro. kafin kuma ta dawo hayacinta ta ji ya rungume ta wani irin tsoronsa ta ji ya kuma shigarta sai dai a ta yi sai dai ranta ya yi mugun ɓaci saboda rungumar ta yi ɗaya a cikin mutane cikin jarumta ta fara ƙoƙarin kanta kwatar kanta tana kai mishi duka dallacin sa kenan wace ce kuma mafita ni san masu ta ƙara shi maganar tana kai masa duka da dukkan ƙarfinsa baki ɗaya jama'a suka tsatsaya suna kallon su cike da mamaki ashfaq ya sanya tafin hannayensa biyu ya ɗago fuskar ta ya zuba mata limsasshen idanuwansa masu tsuma zuciyar mata yayi kokarin jefa idanuwansa cikin nata cikin raunanniyar murya yace ce. kun ki kalle ni da kyau sweetheart ɗinki ne yayin ki mijin ki ki dawo hayyacin ki Samha a mugun bata tana kallon sa ido cikin ido tace aikin banza aikin mofi ne. zan kalla sake ni malam na yafi ka tsiya zan karta ma rashin arziki ba ruwa na da kana ɗan sarkin nan ba dan sarkin nan ba lafiya bane an faɗa maka ni iska ce yaushe na zama wata mafida. sake ni ka je can ka neme ta idan kuma hauka kake Allah ya baka lafiya ta ƙara shi maganar tana sanya hannunta saman hannunsa ta janye hannunsa akan fuskarta tana juyawa da niyyar tafiya ya sake damƙo ta wannan karan wata irin runguma ya mata da sai da ta ji wasu sassan kasusuwan jikinta sun yi ƙara ta saki ihu hana hankalinta a tashi ta kalli mijinta ce wai don Allah yana yarima ba za ku yi magana ba Samha fa ƙawata ce tun yarinta ban taba jin an ce wani abu ya na tsakaninsu da Yarima Muhammad ba. Zai yi magana ya shiga Ashfaq ya ciro waya yana rike hannun Samha da ke dukansa da roƙon ya sake ta. Yana nuna ma Samha pictures ɗinta. Ki kalla ki gani ba ke ba Samha san ba ta burinta ya sake ta ta gudu. Janyo ta yi yana nuna mata yana nuna ma mijin Hanna da sauran jama'a kowa ya kalla sai ya ce ita ce. Ashfaq ya ce alhamdulillah